ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله عز وجل وقد وصانا الله تعالى بها في في الآيات البينات عباد الله حدث في هذا الأسبوع حدث يستحق الوقفة عنده يستحق الوقفة وقفة عنده وهذا الحدث هو الانتداء هو مظهر من مظاهر العنف المنزلي اعتدى زوج على زوجته بالضرب بالضرب واللكزة واستخدام الكرسي في ضربها حتى قضي عليها عمره ستة وعشرون سنة وعمرها عشرون سنة ضربها حتى ماتت وهو يزعم أنه مأذون له بضرب زوجته وهذا الأمر يا عباد الله أمر بدأ ينتشر في مجتمعنا وهو الاعتداء على الزوجات وكثرة الضرب لهن والناس يسيئون الفهم لقول الله عز وجل في شأن الناشف ولا في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضرب بأنه ضرب غير مبرح وفسره الفقهاء بأنه ضرب غير شاق ضرب لا يش... ضرب لا يترك أثرا ولا يشين ب... ولا يشين جسدا وهذا الضرب مقيد وهذا الضرب مشروع من أجل الإصلاح وليس مشروعا من أجل الاعتداء ولا الانتقام وحتى إن ظن, الض... حتى إن ظن الزوج أن هذا الضرب لا يجدي في إصلاح المرأة فلا يجوز له الإقدام عليه حتى وإن كان هو الضرب المأذون فيه وأما غير المأذون فيه فلا يجوز له إيقاؤها على الزوج على الزوجة ومن أجل ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي بمنزلة الأصارى عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإذوهن واهجروهن واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكن من لا ترضون ولهن عليكم أن تحسنوا كسوتهن وك... أن تحسنوا كسوتهن وطعامهن ثم ذكر بعد ذلك أي يوم هذا قالوا هذا يوم الحرام أي بلد هذا قالوا بلد حرام أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأعمال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهر في كهرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فدل هذا الحديث على أن الإذن بالضرب للمرأة الضرب المأذون وهو غير المبرح لا يرفع حكم الاقتصاص إذا وقع التعدي فإن الدماء محفوظة فإن الدماء محرمة والأموال والأعراض محرمتان محرمان ومن أجل ذلك قال العلماء إن أمر الله تعالى بالقصاص في قوله والجروح والجروح قصاص مدلول هذه الآية سار حتى فيما حتى في الضرب الذي يقيمه الزوج على زوجها على زوجه على زوجته فبناء على هذا يجب علينا أن نتقي الله تعالى في هؤلاء الإماء في هؤلاء إماء الله اللاتي هن بمنزلة الأسارى في أيدينا وما ذلك إلا بكلمة الله وبإذن من الله وبأمر من الله وبطاعة وبتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب النساء حين استأذن, حين استأذن الصحابة في ذلك لما كثر بئر النساء كثرة الشكاوي في بيوتنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من النساء يشتكين أزواجهن بضربهن في الليل فقال أولئك ليسوا بخياركم قال أولئك ليسوا بخياركم ثم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي فلكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قالت عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادمة وما ضرب شيئا بيده إلا أن يكون ذلك في, في تنفيذ حد من حدود الله أو في جهاد في سبيل الله فهكذا, هو فهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya mana wasiya da mu ji tsoronsa a cikin ayoyin da muka ambata waɗanda wanda wannan wasiyar Allah ce gare mu kuma wasiya ce wadda ba a gimsuwa da yawan maimaita ta domin babu abin da ya kai girman takwa a wannan rayuwa ta duniya da mutum zai yi guzurinsa a cikin wannan makon wani al'amari ya faru da ya waje ba mu janyo hankalinmu ga baki ɗayanmu a kan wannan al'amari da ya faru domin mu fuskanci wata mushkila da take nema ta wato ta mugusta rayuwar wannan al'umma mu wannan mushkilar ita ce mushkilar ta'addancin mazaje ga akan matayensu na aure a cikin wannan makon aka kawo ƙadiyar wani mutum ɗan shekara 26 ya doki matarsa ɗar shekara 20 duka na ta'addanci da hannu da kutufo da ƙafa har da kujera sai da ta kare ƙarshe matan nan ta rasu sakamakon wannan dukan ya kashe matar irin wannan ta'addanci ya so mai yawaita a cikin al'ummarmu kuma mutane suna mummunar fahimta ta faɗin Allah ta ayar da ta zo a cikin suratun nisa cewar matar da ta yi taurin kai ta yi tawaye ta ɗa'a ga mijinta Allah ya ce ku musu wa'azi sannan ku ƙaurace musu a wajen shimfiɗa sannan ku doke su idan suka bi ku toka da ku nemi wani tafarki a kansu wannan dukan mutane sun ɗauke shi a kan cewar mutum zai duki matarsa dukan jaki ko dukan bawa kan cewa abinda ake nufi kenan cewa Allah ya ba shi iko ya daki matarsa yadda ya so wannan mummunar fahimta ce ta alkur'ani da kuma rashin komawa ya zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rashin komawa ya zuwa ga fahimtar malamai na gari waɗanda suka san alkur'ani da sunna ta yaya za a yi abinda Allah maɗaukakin sarki ya gina shi akan soyayya da rahama sannan ya izini a rinka ta'addanci ga wanda yake mai rauni a cikin wannan alaƙa Allah ya ce daga cikin rahamarsa ya sanya muku matayen aure domin ku nutsu a cikinsu kuma ya sanya soyayya da jin kai tsakaninku a cikin wannan akwai aya ga mutane masu yawan tunani wannan shine ma'anar aure da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani to ta yaya za a yi da aka gina a kan soyayya da rahama ya zama to ya koma ya zuwa ga ta'addanci da kisan kai Allah baya umarni da alfahsha kamar yadda Allah ya ce a cikin alkur'ani inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfahsha wannan ayar hakika haka ne izini ne ga ɗauki mataki da ɗaya daga cikin matakan da za a ɗauka domin ladabtar da macen da ta ƙi ɗa'a ga mijinta an ambaci duka amma ne ake nufi da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa shi ne duka wanda yake ba mai sanya tabo a jiki ba ba duka mai tsanani ba ba duka wanda yake wanda yake muna wanda yake wato raunana gaba ta jiki ba ba duka wanda ake yin sa a fuska ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mari ya hana dukan fuska hatta a cikin haddi da ake yi na Allah ba a dukan mutum a fuska saboda Allah ya darasta dan adam ya yi masa sura a surar annabi adam saboda haka yayin da ka tozarta wannan surar tamkar ka tozarta abinda Allah maɗaukakin sarki ya sharafta ne waɗannan ƙa'idodi su ne suka sa abdullahi ɗan abbas masanin ilimin alƙur'ani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya ba shi fahimtar alƙur'ani ya fassara wannan duka ya ce shi ne dukan da mutum zai yi da hannun riga ko da hankici ko da ɗan sandan asuwaki wanda ake wato goge baki da shi wanda yake kaga ya nuna ba duka ne na huce haushi ba ba duka ne na ta'addanci ba ba duka ne na ɗaukan fansa ba duka ne wanda yake na nuna rashin yarda da abinda mace take yi kuma sannan shi kansa dukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yayin da sahabbai mata suka kai masa karar cewar mazansu sun daddake su da daddare ya tara mutane ya yi hudu ba ya ce mata da dama sun zo gidan matan muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna kawo karar mata mazajensu cewa sun dake su ya ce waɗannan ba za ka same su zamanto cikin wato fiyayyinku ba cikin zaɓaɓɓunku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore kyakkyawar sifa ga waɗanda suke wannan hali kuma shi ya sa ya ce a cikin hadisi ingantacce da Aisha ta ruwaito ce yanzu ɗayanku ku baya cin kunya ya daki matarsa irin dukan bawa a wata riwayar irin dukan da yake maraƙuni sannan da daddare ya zo yana kewaye-kewaye wani yana son ya samu biyan bukatarsa wajenta baya cin kunya muna da kyakkyawan misali a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan mace ba bai taba dukan baran gida ba bai taba dukan wani abu da hannunsa ba sai dai idan ya zo jihadi ne a tafarkin Allah hatta idan ya ji ana kwabar baran gidansa Anas wanda ya shekara goma tare da shi a shekara goma nan bai taɓa yin wani abu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa kai haka bai taɓa barin wani abu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa ba kai wani abu kaza ba idan mutanen gida suna kyara Anas sai ce ku kyale shi abinda Allah ya kaddaro shine yake tabbata muna da kyakkyawan misali a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma a hudu barban kwana manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ce mana ina yi muku cin alhairi ga mata domin su a matsayin ribatattu ne a hannu, mato a matsayin kama fursunan yaƙi ne a hannunku mace kama fursuna ce a hannun mijinta Ya ce to ina yi muku wasicci da alhairi ina yi muku ci da alhairi gare su domin kun rike su da amanar Allah kun halatta kwanciya da su da kalmar Allah suna da haƙƙi a kanku kuna da haƙƙi a kansu haƙƙinku a kansu kada su zo su shigar da wani kansu su shigo da wani wato kan shimfidarku wanda ba ku yadda da wanda ba ku so kada su izini wani ya shigo muku gida wanda ba ku yadda da shi ba su kuma haƙƙinsu a kanku ku kyautata tufatar da su da ciyar da su to mu ba mu tufa ba mu kyautata tufatar da su ba ba mu kyautata eh, eh, ciyar da su ba amma mun kare muna mun kare muna gana musu azabar duka har da har da makami ma ake dauka duk wanda ya daki matarsa da makami yayi ta'addanci kuma kamar yanda malam dardir ya fada a cikin sharhin sa na muktasar duk wanda ya daki matarsa duka mai tsanani ko da makami ko da kutufo ko a fuska yau tana da haƙƙin ta nemi saki kuma tana da haƙƙin a yi mata kisasi menene kisasi kisasi a rama mata a ɗaukan mata fansa shi sa imamul baji ya ce faɗin Allah ta'ala walakun filƙa faɗin Allah ta'ala wal juruha kisas rauni ana yin kisasi ga duk wanda ya ji ma wani rauni ya ce abinda wannan ayar ta zo da shi bai ɗauke abinda ya zo a cikin suratun nisa na dukan mata wannan ayar tana nan tana aiki a kansa da mutum zai doki matarsa ko dukan da aka yi izini ne idan ya ji mata ciwo sai ya idan ya ji mata ciwo in bisa kuskure ne wato a dukan da aka yi izini to zai biya diya idan ku da gangan ne a dukan da ba yi izini ba sai an yi masa kisasi a gaban alkali wanda ko da ta yafe alkali zai iya masa ta'aziri ya horar da shi saboda ya yi ta'addanci akan iyakokin Allah kuma ballanta shi yasa malamai suka ce shi kansa dukan da aka yi izini akan a yi shi sai idan mutum yana da yaƙinin cewa dukan zai yi amfani shi kansa dukan da hankici ɗin fada aka ce a yi ko da hannun riga sai in kana da yaƙinin cewar zai yi amfani amma yayin da kasancewar dukan ba zai yi amfani ba bai halatta kai ba idan kai kuma ka yi ta'addanci ka saba ma Allah shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarasa a cikin hudubarsa ta bankwana ya ambaci cewar da rayukanmu da dukiyoyinmu da mutuncinmu dukkaninsu haramtacce ne tsakaninmu kamar haramtuwar ranar ranar goma ranar sallah babba a cikin garin makka gari mai alfarma a cikin wata mai alfarma na zulhijja kamar yadda waɗannan ranu kamar yadda wannan alfarma ta tabbata hawa uku to haka zalika da jinin mutum jinin mace ko jinin namiji da dukiyarsu da mutuncinsu mai alfarma ne ga wani mutum ya ta'addanci a gare shi don haka mu kiyaye ƙa'idodin Allah shi auren nan muna shigansa ne da kalmar Allah shi ya sa yayin da za a ɗaura shi ake batul haja wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wadda ita ake buɗe sallar juma'a da ita ita ake buɗe dukkan wani muhimmin abu da ita to idan za a ɗaura aure sai an yi wannan hudu ba don a san cewa da kalmar Allah ake kulla wannan alaƙa da ka ɗauka da sunan Allah sannan kuma ka je ka keta haddin Allah a kansa wani irin fito na fito kake yi da Allah to wannan masifa shi ta ce za ta kawo mana wato ɗaukewar rahama a cikin al'ummanmu domin su raunana mata raunana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewar tamkar fursunoni yaƙi ne a hannunmu saboda haka rauna na ne don haka duk wanda yake ta'addanci da zalunci ga rarrauna to addu'ar wanda yake rarrauna ɗin karɓaɓɓa ce kuma wannan ya nuna rashin rahama rashin rahama ga masu buƙatar rahama shi ne sanadiyar ɗaukewar rahama a cikin al'umma saboda haka muke yayi fushin Allah a gare mu kuma irin waɗannan al'amura waɗanda aka san suna yi lallai a rinka kai su hukuma lallai a rinka ɗaukar sha'aninsu ana kai su gaban hukuma domin a hukunta su da hukuncin da ya dace da su domin idan ba a yi maganin irin wannan barna ba to abin da zai faru shi ne yara za su tashi da mummunar tarbiyya duk ɗan da ya tashi ya ga ubansa yana kirɓar uwarsa za ka ga zuciyarsa za ta ƙeƙashe ba zai samu rahama ba shi ma haka zai rinka kirɓar 'ya'yan mutane kuma shi ma in yi aure haka zai tafi saboda abin da ya ga ana yi kenan to wata irin tarbiyya nake so mu asusa a cikin al'ummar to wannan al'amari ya waje ba a yi jan hankali a kansa saboda abu ne wanda yake ya so mu zama ruwan dare a cikin wannan al'umma ta ba kuma abu ne wanda ya tsaya a kan mutanen ƙauye ba a har a cikin mutanen birni ba abu ne wanda ya tsaya a hannun waɗanda suke ba su da shi ba har a hannun masu hannu da shuni ba abu ne wanda samari ne kawai suke ba a har manya da dattijai ma suna yi to musancewar wannan abu ba shi da asali a cikin shari'ar musulunci kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi malamai sun yi bayani a cikin littattafai na musulunci da haka mu kiyaye iyakokin Allah jalla wa'ala domin duk wanda ya tsare iyakokin Allah wannan shine alkhairi a gare shi Allah kuma ya ce duk wanda ya keta wanda duk ya ta haddo duk wanda ya ta iyakokin Allah to Allah zai dandana masa azaba mai radadi ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه duk wanda ya ta iyakokin Allah hakika ya zalunce hakika ya zalunci kansa Allah ya kuma yace wa man ya Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya keta iyakokin Allah to Allah zai shigar da shi wuta Allah zai shigar da shi wuta sannan ya dandana masa azaba ta wulakanci Allah ta kiyashe mu Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa salati goma ni salati ga muna salati gare shi sallallahu alaihi wasallam kama yadda Allah ya mana umarni ko musamman a wannan rana ta ranar juma'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yawaita salati a gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم نفس كرب اللهم نفس كربات المسلمين اللهم فك أسار أسر المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق واحقن دماءهم وأموالهم يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفق أئمتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله